وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم السبت ashirin da bakwai ga watan zulqa'ada wanda ya dace da sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayar إن شاء الله ومنا في تفسير سورة آل عمران باب فلن الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب عن مالك بن انس عن مكرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصالته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولنا فجعل يرفض النوم عن وجهه ثم قرأ الآية آية العشرة الأواخر من آل عمران حتى كتب ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتودع ثم قال ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذنه ثم أخذ بأذنه فجعل يفصلها ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر wannan babin yana magana ne akan faɗin Allah ta'ala a cikin surat al-imran bayan Allah na kwarai bayan Allah na gari su ne wanda suke ambaton Allah kiyaman suna tsaye wa ƙo'udan suna zaune ko suna shingide suna zaune wa ala junubin suna shingide suna ambatan Allah a tsaye suna ambatan Allah a zaune suna ambatan Allah ko a shingide abinda ake so a ce su bayan Allah na kware a kowane lokaci suna kiran Allah a kowane lokaci suna ambatan Allah abinda aya take nufi yudawimuna ala zikri bi alsinatihim wa qulubihim su ne mutanen da kullum suna da dawwaman ambatan Allah da harshen su ambatan Allah da ainihin wato gangan jikinsu shine ma'anar aya alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim koyaushe in suna tafiya ne suna kiran Allah in suna zaune ne ba su manta da Allah ba in ma kishin gida suke ko za su kwanta za su kira Allah ma'ana in ka lura dole ɗan adam ba zai wato fita daga cikin waɗannan hali guda uku ba ko dai mutum yana tsaye ko dai mutum yana zaune ko kuma mutum yana kishin gida babu wani hali wanda ba wannan ba wannan yana nuna fassarar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yazalu lisanuka ratban min zikrillah kada ka bar harshenka ya gushe face yana danye wajen ambatan Allah karatun alqur'ani ambatan Allah ne salatin annabi ambatan Allah ne istighfari ambatan Allah ne yin hailala ambatan Allah ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ko yaushe kana wani to wanda Allah ya miki shi na wannan to shine ci rayuwarsa kuma ku gane ko wani abu na rayuwa ko dai ka yi abin da aka ce ka yi na Allah ko kuma ka yi na shaidan ne. ko dai ka yi wannan shawarar da ubangiji ya baka bayanin sifofi na mutanen kwarai da Allah ya faɗa in ma ba kai ba dai ka yi na shaidan to kaga da ka kara wa shaidan kasuwa ai wanda ka kara wa katinka rasidi da za ka samu shiga aljanna sannan kuma wasu malaman suka ce Allah musu rahama fassarar wannan ayar tana nufin ana magana ne akan sallah yanzu nan kun ga mun ce zikiri ko to fassara ta biyu wasu suka ce ana nufin sallah ne alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ay alladhina yusalluna qiyaman bayan Allah na kware su ne in sallah ta kama suna iya yi a tsaye in lafiyar su garau wa qu'udan in ba su da lafiya sukan iya yi koda a zaune saboda tsaba san Allah ba sabonin barin sallah ta kubuce musu wa ala ko kuma kai koda a kishin gida ne ma sallah ta kama sai sanyi kenan wancan fasara ne na zikiri wannan kuma fasara ne na wato sallah suna yin sallah a bisa waɗannan ɗabi'u wato a bisa halayen nan da aka faɗa kamar yadda ya zo a hadisin Imran bin Hussein wanda aka rawaito cikin sai Bukhari da kuma sai muslim salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janb a gani alladhina yadhkuruna allaha qiyaman salli qa'iman wa qu'udan fa in lam tastati fa qa'idan wa qu'udan kenan ala junubihim fa in lam tastati wa ala janb ko da a cikin gida kake fassarar hadisin imran ibn husayn kenan wannan hadisin da muka faɗa a yanzu ko kuma wannan fassara da muka yi wannan ayar a yanzu shine hujjar imamu a shafii wato malamin mazhaba cikin mazahibu al'arba imamu shafi'i yana da wato ra'ayin cewa yadda mara lafiya ya kai da ciwo ba a ɗauke masa sallah ba zai yi sallah ko da a kishin gida ne amma a ɓangarensa na dama a ɓangarensa na dama ba a ce sallah idan ta zo masa ba shi da lafiya dole sai a tsaye ko a zauna ba a zai iya yin rigingine ma ko ya kishin gida ya yi wannan sallah sannan Allah ya ce wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh bayan Allah na kwarai su ne masu yin tunani a cikin halittar sammai da ƙasai alfikir ya tafakaru na daga alfikir shi ne imanul khatir fi shai ka yi amfani da khatir tunanin kwakwalwa a kan wani abu ana so ka rinka tunanin yaya Allah ya halicci sama ka tuno girman Allah yaya Allah ya halicci ƙasa ka tuno girman Allah wajen halittar wato ƙasa ɗin nan ka ta rinka taraddud tana kaiwa tana komowa wannan zai ƙara maka ilimi a kan sanin Allah zai ƙara maka yaƙini kan ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala ka kai amfani da kwakwalwarka da hankalinka wajen cina irin yadda Allah ya halitta Allah ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir yanzu mutane ba sa dubawa a afala yanzuruna ila ilal Ibili ba sa ganin raƙumi duba halittar raƙumi yaya Allah ya halicci raƙumi in kana so ka san raƙumi halittar raƙumi to ka je ka samu masu kiwon raƙumi su baka labarin yadda raƙumi yake da irin abubuwa na al'ajabi na raƙumi zai baka mamaki lamarinsa na daban ne haka Allah ya halicce shi raƙumi ne za ka je da shi tsakiyar daji daji sahara ba kowa ba komai inda ka zauna ka nuna masa masaukinka kuna sai ka kore shi ya tafi ya je ya nema abinci sai ya yi wata biyu yana yawo yana cin abinci amma wallahi bai dawo wurinsa ba ka da damuwa shi sa manzo Allah ya faɗa a wani hadisi na tsuntuwa wai wani ya tsinci raƙumi wai a daji annabi ce na ruwanka da raƙumi raƙumi da yana tare da jakarsa na cin abinci da ruwansa da waye kuma zai gama zagayensa zai koma inda yake yanzu ana ka saki raƙumi daga nan ka saki raƙumi ya tafi har ya je bici ko ya je gwarzo ko gaba da nan ko ya tafi jigawa ka kwantar da hankalinka ko mun daɗewa sai ya dawo kawai fa zaunawa kai a nan gudun ka kwana da shi sau ɗaya ya gama hannun cin kuma masu ciwon raƙuma suke gaya mana na taɓa faɗa a karatu na bayani duk inda raƙuma suke garken raƙuma suke ko duk inda raƙumi yake a duniya ko ina ne inda asuba ta yi duk inda wato asuba ta to ta kusa yi kamar irin karfe hudu hudu da wani abu to sai ya juya ya kalli gabar alkawari ne kuma ka tambayi duk wani mai ko a abatu wani ko ina ne duk inda ka daure shi in dai subahi ta kusa to kawai ana gane lokacin sallah da raƙumi in Allah ya sa zai juya kalli alƙibla shi kuma kare duk inda kare yake a duniya in dai subahi ta yi in dai lafiyarsa kalawa bai abu nan ba to shi kuma zai juya yamma inan ne zai ba da baya ko a daji ko a gida ko ba yadda za a kalli gabar kare ɗabi'ar su kenan haka Allah ya wato ya halicci shi raƙumi yanzu raƙumi sai a samu ruwa fa a cikin a cikin sa sai a samu ruwa wajen drum guda drum samawa da haka amma bar raƙumi ne shi yasa idan sahabbai suka tafi yaƙi ko aka tafi aka yi tafiya ba da matsalar ruwa inda ana tare da raƙuma kurin da tafiya ta yi tafiya aka gaba ruwa an rasa yadda za a yi shi a yanka raƙumi ɗaya idan aka yanka wannan ruwan cikin nasa da ya sha shi za a iya yin amfani da shi ko a sha ko a dafa abinci ko a yi wani ko a ba ma wasu ƙananan dabbobi su sha kuma ga magani ga magani shi ne kuma fitsarinsa ka duba magani ne bayan gidansa magani ne nonansa magani ne yana da abun mamaki shi sa ƙura'an ya ce yanzu runa ilal ibili kaifa kulikat wannan kaɗan ne a cikin abubuwa na ban al'ajabi da ban mamaki akan wato halittar raƙumi abun mamaki akan kallon in ka ga bakin raƙumi sai ka ganshi kamar labatar labatar wani fata fata ne haka mai laushi amma shi kuma babban abincinsa kaya kaya bishiya ta kaya fa kaya kurin sai ka ga yana sa kaya a baki shi kuma baya jinta shi raƙumi baya taka kaya kaya baya takawa ma'ana in baya taka kaya in yi taka kaya baya jinta ba ta tasiri sannan bakinsa kaya yake shi abin mamaki kuma kunama ɗaya kuma sai ta tsuguna da shi in kunama ta harbe shi to sai kaga ya tsuguna a gurin zai zauna wai dan me dan a nuna maka gajiyawa kowaye akwai abin da zai gajiya da shi yanzu zuba girmanka da matsayinka da inda kake ganin ka isa in kuda ta kuskure kuda ya shige hancinka ko sauro ma kuda ya girma sauro ya shiga hancinka ya dan karasa gaba nan ya zo nan to komai sai an dakata haka za ka ta buga kanka kana kwakwadawa ko ya shiga cikin kunnanka duba karancinsa ko ya wuce shiga ko ya shiga ma makogwaro dole sai ya fitar da kai daga hayyacinka dole sai ta shiga warai kuwa wa ila sama'i kai faru haka sama ya Allah ya rike ta ya ɗaukaka ta Allah ya halicci khalaqa samawati Allah ya halicci sammai ya halicci kasi da gairi amadin sarawunka babu filafa yanzu wannan ginin masallacin nan dole akwai fila su suka rike wannan rasin amma duba sama babu abin da ya coka ita tun da Allah ya duniya a rike take a tsaye da gairi amadin tarawunka وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون الله يتي muka jajjefa a ƙasa muka jajjefa duwatsu tafka tafkan duwatsu nan fa sune Allah yake yi jefa su wai dan kada ƙasar ta rinka tangal tangal da ku ta karkace duwatsun nan sune suke yi balancing din ƙasa kamar kamar yadi in ka shimfiɗa ko tabarma ka shimfiɗa ana iska in ka sa dutse ba za ka rike ta ba za ta naɗe ba to wannan duwatsun su ma an shimfiɗa su ne a ƙasa don su rike ta shine wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa anhara ya ba ku tekuna da koguna wa subula ya ba ku hanyoyi la'allakum duna dan ku me dan ku gane hanyar tafiya daga nan ba shukuran daga nan ba inda ba za ka je ba a duniya inda akwai hanya kuma ita kanta hanya ka tsaya ka yi tunanin yaya aka yi basira yin hanya yaya basirar yin hanya hanya fa ba kowa yake yin ta ba dan ba mamaki ka zo yanka hanyar kana neman sakuta ka tarar da kai a shadi zai iya yiwa sanin hanya ilimi ne shi ba wasu bulan la'allakum يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون so duka waɗannan abubuwan a karan kallawa ana buƙatar a tafakkur mai imani kurin wannan ya ishe shi ya samu ƙarin imani haka da buƙatar sai wani ya zo ya ce maka kaza ya ce maka kaza in kai tunani in dai Allah baka hankali mai kyau ingantacce to za ka ƙara sanin girman Allah wai tafakkaru ne fi khalqi samawati wal ardh Allah ah, ya ba mu kwakwalwa da namun tunani manzo Allah ce tafakkaru fi ala illa wala tatafakkaru fi la ku yi tunani akan baiwa da ubangiji yayi ko kuma halittu da ubangiji yayi amma kada ku tunani akan shi Allah ɗin saboda me yasa aka ce kar a yi tunani akan shi Allah zatinsa saboda an hana mu mu sifanta Allah da wata sura ai duk abin da za ka yi tunaninsa ai kana iya hango shi ne a kwakwalwa ko ka taba ganinsa to shi ko labarinsa to shi kuma allah baka taba ganin sa ba baka taba hango shi ba kawai dai ana gaya maka shi kaza ne shi kaza to ba wata sifar da ta yi kama da shi laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u al shi sa annabi ya ce kar ku yi tunani akan Allah to in kai ma me zaka tuna shedan ne kawai zai dauko maka wani abu sai ce maka ga yanda yake to ya maka ƙarya to wataƙila ya maka wata sifar da zaka rage ganin girman Allah din tabaraka wa ta'ala to ku yi halitta ku yi tunani akan halittar Allah a cikin sammai da ƙwarewar ubangiji tabaraka wa ta'ala wato da ya nuna a cikin halittar wato sammai da ƙasai da rayukan mutane Allah ya ce da kalbu samawati wal ard akbar min khalqin nas wallahi halittan samai da kasai wallahi ya halittan mutane anan abin da ake so a nuna ka duba dan adam yanda yake iya sarrafa abu dan adam yanda yake ganin cewa ya isa ha tunani irin nasa ya kera kaza ya kera kaza ya kera kaza to amma sai Allah ya ce wallahi halittan sammai da ƙasai ya fi halittan ɗan adam in wani abin al'ajabi ne in wani abin mamaki ne to halittan sammai da ƙasai ya fi na ɗan adam shi yasa aka ce mu yi tunani fi halƙin samawati wal ardh ai ba a ce mu yi tunani a kan, a wannan aya akwai inda Allah ce wa fi an fi anfusikum afala tubsirun amma an fifita at-tafakkur fi khalqi samawati wal a nan aya sama da tunani akan zaki mutum saboda dala'il dalilai da za su tabbatar da samuwar Allah sun fi bayyana ƙarara sun fi kuma yawa a cikin halittar samai da ƙasai mesa saboda sun fi ɗan adam girma in kai tunani akan ɗan adam kaɗai ya sai kaga ga to ai kamar mutum ƙarami ne ai ko ba ka bane ba to amma kai tunani akan girman sa, mai da kasai da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya halitta duba duwatsu da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta duba koguna da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta duba manya-manyan bishiyoyi da Allah ya halitta duba dabbobi da Allah ya halitta wata rana aka nuna wani maciji malam a wata ƙasa ya fito daga daji maciji maciji ya zo zai tsallaka hanya wato da ya fito zai tsallaka hanyar nan ya ɗan ɗaga kansa kurin irin ya ɗaga kansa kamar yadda yake kamar zai sare kamar yadda al'adar suke gaba ɗaya ya fi nukan garin gaba ke ɗaya tsawo kuma kafin ya tsallaka sai da aka ɗebi watanni bai gama tsallakawa kamar ba gane ba ko maciji ne ya fito daga wani daji zai tsallaka titi a wata ƙasa wai ina su ku gane girman halittar Allah ka gane kai ba komai ba ne da ya zo kan kwalta ne to sai ya ɗan miƙe haka irin ɗabi'ar maciji ba yana ɗaga kansa haka ba to ɗaga kansa nan duk wani abu da ka sani a garin nan ya kece shi ba a ganin komai sai shi kawai sai su zauna farau ya mushi da sannan motoci da za su wuce hanyar sai da aka yi ta jira na farko dai ba a isa tsallaka shi ba so jira aka yi sai da ya wata watanni yana wucewa saboda bala'in tsawonsa ina za shi Allahu alam a ina yake rayuwa wannan wani wuri ne wani daji ne Allah ya bar wa Allah yana da halitta Allah yana da halitta kwanan nan mun tafiya mun je da suka dan shigar da musu hara muka yi tafiya sai da muka ɗebu wasu kusan awa guda muna ta kurin a cikin mota kawai kawai iska ce daji ne ofishiya kurin babu ina mamaki sai suka ce ai malam mu anan muna da dajin da za ka yi ta gudu a cikin su yafi najeriya faɗi ba gari daji ne guda ɗaya kurin ka tafiya sai ka ka gaba ɗan Najeriya gaba ki ɗaya duk jihohin Najeriya kawai wannan sahara ce daji ne kurin Allah eh kaji kun dan wake cewa a jirgin sama in za ka yi ingila wajen ingila ɗin nan akwai saharar da jirgi fai tashi da rubu gudun jirgi a minti ɗaya gudun na kilomita nawa ke tafiya wallahi sai ka share kusan awa guda kana tafiya ga baki ɗaya sahara ne ba bishiya ko ɗaya kurum ko bishiya ɗaya ba za gani ba bishiya ɗaya ƙwaya ɗaya wai ka ga bishiya ba ruwa ba bishiya ba ciyawa ya shine kurum to za ka gane cewa lallai Allah ya yi gaskiya da ya ce da khalqus samawati wal ardh akbaru min khalqin nasu, ya fi halittar mutane kawai akwai abin da an fi gani kawai sai dai ka sallama wato irin ajaib da abubuwa na mamaki da za ka yi gani shi sa suka ce falfikira su tuzhibul ghafla alfikra yin tunani in kana tunani akan halittar Allah to shine zai kautar da gafala a tattare da kai kuma wa tuhdisu lil qalbi khashya yana samarwa zuciya tsoron Allah in ka duba ka ga yadda Allah ya wani abu to zai cire ka daga gafala daga Allah sannan kuma zai kara wa zuciyarka tsoron Allah kamar yadda ruwa in ya zuba a ƙasa in ta sha ciyawa take tsiro to haka kai ma yin tunani da Allah ya ce wa ya tafakkaruna fi khalqi samawati dana yin tunanin nan yana haɓaka imaninka kamar yadda ruwa yake haɓaka ciyawa in ta sha kenan da Allah ya ce mu yi tunanin kenan fa'idar tana komawa ne wato gare kuma babu abin da yake kautar da damuwa da bakin ciki a zuciyar dan adam irin tuna halittar Allah haka ta ce wanda duk ya shiga damuwa to ya sa wa kansa tunani akan Allah ya halicci kaza ya halicci kaza to sai ya rinka tafiyar da wannan bakin cikin da damuwa a gare shi a walam yanzuru fi malakuti samawati wal ard khalaqa Allahu samawati wal والأرض yanzu ba za ku rinka gani ba a cikin abubuwan da Allah ya halitta na samai da ƙasai wani mai tafakkaru fi anfusihim a cikin suratul ruwan? ba za ku sake dawowa ku yi tunani akan kawukan ku ba yaya Allah ya halicci kawukan ku ya kawo mana hadisin Abdullahi ibn Abbas ya ce bittu inda mai muna, don a nuna mana yadda annabi ya yi aiki da wannan aya abdullahi bin abbas yace na kwana a wajen wato khalati maimuna a ummul mu'minin kenan khalarsa yar uwar mahaifiyarsa innarsa maimuna ummul mu'minin sai ya ce yace la'anzuranna ila salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni kuma yau insha Allah sai na ga irin sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta dare ba an ce annabi yana kiyamun laili ba to yau sai na ga yaya annabi yake sallah da daddare fa turi hadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wisadatan sai aka jefa wa annabi wisada kamar ka ce filo ko abin da zai ke shingida ya kwanta wisada fa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi tuliha manzo Allah sai ya kwanta ta tsawanta ka san an shimfida katifa ko filo yana da tsawon shi yana da fadin shi ko ha akwai katifun da za kamar yanzu irin katifu na yan bodi tsawon su ya fi fadin yawwa to wannan tsawon shi ne tuliha arziha kuma wato wato fadin to shi annabi da ya zo sai ya kwanta a tsawon shi kuma la'ayi ibn abbas sai ya kwanta a guntun shimfidar ko guntun fulan ko shimfidar kamar ta daidai kafar annabi shi kuma sai ginda ya haka ko kuma ta daidai kan annabi saboda yaro ne karami eh, bai wuce shekara bakwai ba na babban mutum ai zai iya kwanta a tsawon katifa ko yaro karami ya kwanta daidai kafar su ko daidai kan shi to shine abin da hadisin yake nufi yace faja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi kurin muna kwance sai na ga annabi ya tashi yana share bacci daga fuskarsa ina irin ɗabi'ar da muke muke tashi daga bacci yana murje irinsa yana haka yana haka ai korewa bacci ne haka duk wanda yake so bacci ya rabu da idansa in ya sa hannu a idansa ya matsa ya share haka to baccin yana raguwa ya ce da yake yaro ne yana ba da labarin da ya gani ne ya ce da na tashi kawai sai na ga annabi yana share bacci daga wato an wacce shi daga fuskarsa kenan idan annabi ya tashi daga bacci to yana taba fuskarsa kawai kuma sai na ji abu na biyu da zan ji sun makara al'ayat al'ashir al'awakir min ali imran hatta katama kawai sai na ji yana karanta ayoyin nan goma na ƙarshe na suratu ali imran ka duba surata ali imran akwai ayoyi goma ƙarshe sunna ne in ka tashi daga barci ka karanta su kawai sai ga annabi ya kalli sama إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا هذا النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن عملوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وآتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المياه فاستجاب لهم ربهم أرزقك عشان أيوه in kun lura rabbana rabbana addu'o'i ne a ciki to shine ake so in mutum musulmi ya tashi to sai ya karanta wannan sai ya haddace ayoyin sai ya rinka karanta kullum kana wannan rabbana rabbana din nan ka tashi in yau Allah bai karba ba gobe zai karba insha Allah ya Allah Allah ka da ya Allah Allah ka ba mu dacewa Allah ka mana afuwa Allah ka mana afuwa Allah ka karba ya Allah na'am na'am na'am shi dan adam da Allah ya shi wato abin nufi ne, ɗabi'a ta halittar dan adam Allah ya yi shi dole zai bacci duk da cewa akwai wanda ba sa yin baccin akwai wanda shi lafiyar kalar kawai ba bacci muka taba ji ba eh wala akwai da ba bacci kwata-kwata bai bacci wai shi wai lafiyar kalar wai an je an duba shi kuma likitin ce lafiyar kalar kurin haka yake sai dai ya zauna ya ta murje-murje haka da wani yake bayani ne dai to an ce akwai amma dai ni abin da sani kawai da biya ɗan adam da Allah ya yi shi kawai dole ya bacci kawai to shi bacci hutu ne ga ɗan adam to amma rabuwa da shi sai ka daure sai dai inda wata larura ko an sa wata bukata kafin a kwanta baccin to in bukatar nan tana da muhimmanci a gurin ka kat take yanke baccin haka ne ko kuma rashin lafiya yakan iya yanke ma baccin kat gaba daya ko damuwa da rashin lafiya amma ɗabi'a ɗan adam yana so ya kwanta ya bacci kenan hata shi kansa annabi din sai da ya yaƙi baccin shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa fa ja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi sai ga annabi yana yayi yana shafe bacci daga daga fuskarsa saboda larura ce inda ya biye bacin bare tashi sallar ba me fikin wannan hadisin shine ya kamata ka sani kai kanka fa in kana so ka samu biyan bukatar ka na ibadar nan ta gare sai ka hana kanka baccin dan ko in ka kyale jikinka in dai a san yanda kake so ne to wallahi kullum bacin nan za ka yi yanzu wani a samanin kullum ba ya tashi asuba ya saba karfe mamaki akwai wanda sai yi shekara guda bai tashi asuba ba akwai wanda wallahi in ya tashi asuba ramadan ne duk kiran sallar da ake da na farko da na biyu sam ya haramta wa kan sallar asuba baya bai ma san ana yi ba wallahi kuma an gori ku yake wata kina ma makocin ka ne ba ka taba ganin ka ya zo masallaci ba na'am ba shi da rabo ne ba shi da rabo ne kuma bai ɗauki wannan ibadar tana da muhimmanci ba ballantana ya sa ta tana da muhimmanci gare shi hana kansa bacci ta yanzu dukkan kunan da kuka tafi sallah asuba ai bacci kuka yanki kuna ci kuka yanki kuka tafi. kuma yanzu nan da za ku samu dama kowa kwanciya zai zai bacci a yanzu nan ma muna tare akwai masu ɗan gyangyaɗawa. kenan bacci ɗabi'a ce ta ɗan adam ya wannan baccin kai ibada shine Allah zai baka matsayi ya baka lada shi yasa manzo Allah da kansa sai da ya kore wa kansa baccin ba wai maganan wani mai imani ne wani mara imani ne wani fasiki ne wani kaza kowa bacci yana iya irhakin sa yakan iya damunsa to amma abin da zai shine ya daure ya dage ya ciji ya kori wannan bacci yayi ibada sai sa malamai suka faɗa annabi ya ruwaito a cikin hadisi yace yawan bacci yakan gadarwa mutum kasala ita kuma tana gadarwa mutum mutuwar zuciya duk wanda ya zama ɗabi'arsa kullum bacci ko ina bacci to galiban kakan tarar da shi mutum ne wato kasuwan. wannan baccin da zai bashi ibada ba Kasuwan zai hana shi abinda zai amfani shi na duniya ma zai ba kwata-kwata to kuma zai kashe mai zuciya to shi gangan jiki ka'ida ake bashi akwai adadin bacci da likitoci suka faɗa aka ce ka yi kada ya gaza wannan in son samu ne amma in ka sake wa jikinka linzami na yin bacci sallama abin da za ka yi kamar yadda in ka bar wa bakinka linzami kullum sai gaci to wallah ba ka taɓa yin azumin nazila ba ai shi nan ana yin azumin alamis litinin alamis wani bai ma san ana yi ba shi kawai kamar gara ne kullum ɗiba yake kawai babu ranar da zai ci abinci ba shi ma ba da rabo ne bai samu ba wani kuma in litinin ta yi baya azumi ji yake kamar bai da lafiya automatically ma kawai ya saba ranar litinin kawai yana azumi ko ranar alamis kawai yana ne yana azumi ya ce ne da taufiki daga Allah yana da tarbiyyantar da kai kan ka gina kanka kun fahimci wannan to shi kenan ya ce annabi ya karanta ayyunan hatta khatama ko hatta khatama sun ata shannan mu'allaka sai gashi na ga ya wajen wata buta wato shannan shi kirba buta irin ta fata din nan wato siƙa an rataye ta ashe in zai kwanta bacci sai iyalansa sai su zuba mai ruwan alwalarsa a butar fata ka ga himma malam a ji kokari buta irin ta fata sai su zuma mai ruwan alala sai a ɗauka sai a rataye don kada kwari ko wani abu ya shiga ruwan nan ya kwana a butar nan in ya tashi da asuba to wannan butar ta fata shi zai ɗauko ya je alala a je a yi ta sallah ya tanadi ruwan na ibada kenan fa akhadha hu yatawadda ya dauki wannan buta ya kama yin alwala sun makama ya salli sai na ga annabi ya tashi yana yin sallah daman zuwa yin ya gaya annabi ke sallah fa kumtu fa sana'atu mithla ma sana ibn abbas ce ni ma sai na tashi na aikata irin abin da annabi ya aikata mace ito fa kumtu ila janbihi na aikata abin da yayi mana irin ayoyin da annabi ya karanta shi ma sai karanta alwala da annabi ya je sai ya yi. to wannan sai yake nuna mana a koya wa yaro alheri haka malamai suke cewa duk wanda yake so ɗansa ya tashi da wani abu da alheri to ya nuna masa wannan abu in dai kana yi yana gani kana yi yana gani kana yi yana gani in Allah ya sa da zai tashi shi ko da ɗan ƙarami ne an nuna wani hoto na wani yaro ƙarami ba ya iya magana yaron sai ya ji kiran sallah sai kuma ga ubansa yana kwanci a falo yana ci danne-dannen waya yaron sai ya taho dan karami ne fa sai je ɗauko sallaya inda ake yin sallah sallaya sujada sai shimfiɗa sai je taɓa baban sai karɓe wayar uban ya karɓe sai yana ta jan uban uban bai gane ba sai yaron sai ya taho wurin sallaya sai ya yi kabbara haka sai ya dungula sai ya daɗa kamo uban yana jawo shi sai uban ya taso sai ya tsaya bai sallar ba sai yaron sai yake haka yana ta daga hannu yana daga hannu kudin sai uban ya fashe da kuka ga ɗansa ƙarami da baya magana yana nuna masa ya tashi ya yi sallah lokacin ta yaro la ilaha illallah la ilaha illallah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim haka Allah ya ce Ya ce sai na aikata irin abin da annabi ya aikata ni ma sai na tsaya a gefensa koyi kenan yana yaro ƙarami ce, fa a yadahu ala ra'sihi sai annabi ya dora hannunsa akan kaina sallallahu alaihi wasallam thumma akhadha bi udni faja'ala yaftiluha sai ya kama kunnina ya rike kaina sai ya kama kunne na wato yana dan irin ka rike kunnen yaro kana dan murzawa din nan shine ya fitilowa yana dan murza kunnen dan ya nabba hadda shi ga abin da yake so yayi tunda sallah yake ba zai magana ba summa salla raka'atayn yace sai naga annabi ya salla raka'a biyu summa salla raka'atayn naga ya ƙara raka'a biyu Sun masallara da ƙara raka ثم صلى ركعتين يرد قال ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم اوتر يا ركن mai kun ce ya sallaci raka a takwas ko ya sallaci raka a goma ya yi wuturi da guda ɗaya? kawai sai ta cewa ya yi biyu ya ƙara biyu ya da ƙara biyu ya da ƙara biyu ya da ƙara biyu ya da ƙara biyu kawai sai ya kwaya ɗaya. ya bar ka kai ka je ka yi lissafi ibnu abbas kenan Eh, ya zo da ilimi kamar ya na'am haka ne kenan ya zo da ilimi ya nuna mana sallar dare ai biyu ai sallama ne yi biyu yi sallama ne yi biyu yi sallama ne kuma wannan yana nuna mana ashe yara suna rike abu yara na bai wuce shekara biyar shekara hudu shekara biyar ba ashe suna rike abubuwa to kun ga tunda yara suna rike abubuwa ku daina nuna musu sharri kwarai kuwa tun suna kanana ku gina musu alheri ku daina nuna musu abubuwa na barna suna rikewa ku daina yin tsiraici a gabansu suna rikewa ko ba za su yi magana ba wallahi suna rikewa wata ran sai sun je sun faɗa ku daina yin wani abu tsakaninku da matanku da a gaban iyayensu ku yi wani abu ku ɗauka ba sa ganewa suna ganewa ko da ba za su yi magana ba kwakwalwar tana rikewa kamar kuna gina su ne a kan wani to shi yasa kullum shi yaro ka nuna masa alheri ka nuna masa alheri yaro ne kullum yana ga ubarsa yana shan taba kawai shi ma sai wata asuwa ya dauko biro yana ta zuka saboda ya ga ubansa yana shan taba yaro ne ya ga ubansa yana dukan uwarsa duka kawai shi ma wata ran yanzu ta ita duka saboda ubansa ya koya masa uba ne yake ashar a gidansa ashar na ashar don abu kazanki sai na ci kazanka sai na yi kaza ba haka ake ba rayuwa ta magudanci a gidaje ba islam to wallahi haka yanar za su tashi kuma abin tausayi a karam wallahi duk abin da yaron ne ya haddace ya rike a kanka wallahi kana da kamar shi mu je mana babu in rabbana innaka man tudkhil an-nar babu rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad akhbaita wa ma dzalimuna min ansar qala hadathana ali bin abdullah qala hadathana ma'an bin isa qala hadathana malik an makrama bin sulaiman عن قريب مولى ابن عباس ومولى ابن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس اخبره انه بات الا ميمونه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم وهي خالته قال فاستجعته في ارض المساجد واستجا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وآله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى استكف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآية من صوت آل عمران ثم قام إلى شرم معلقة فتوضأ منها فأعظم الوضوء فأعظم وضوءه ثم قام ثم قام يصلي فصلاة مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذنه بيده بيده اليمنى يحسنها فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم اوتر ثم اتجع حتى جاء مؤذن فقام صلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى فصلى الصبح wannan hadisi irin wancan ne kurin bambancin su malam ya kawo aya rabbana innaka da tudkhilin nar ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi cikin wuta Allah ka kiyaye mu faqad akhzaytahu haqiqa ka tabar da shi wa ma mil min ansar lalle azzalimai ba su da mai ce muka masa musu akhzaytahu ahantahu wa azlaltahu duk wanda ya shiga wuta duk wanda Allah ya sa shi a wuta ta wulakantacce ne malamai suka ce babu mai shiga wutar jihar na jahannama sai tozartacce sai kunyatacce sai wulakantacce sai kaskantacce subhanallah Allah ta kiyaye to daga nan ne mutazilawa suka rike cewa kenan duk wanda yake aikata kabira daga cikin kaba'ir zunubi ba ba mumini bane dan Allah baya tsoratar da mumini haka suka ce mai kaba'ira mai aikata kaba'ira ka san kaba'irar zunubi shine duk zunubin da ka aikata Allah zai sa ta auta to su a aqidar su duk wanda ya aikata kabira to ba mumini bane saboda Allah ya ce duk wanda ya shiga cikin wuta Allah ya taɓa da shi kuma ba da za Allah ya tabar da mumini suka riƙe wannan duk da malamai sun musu zume da musu martani cewa wannan fahimtar nasu ba haka bane ba saboda sun ce su kuma da dalilin suka ce yau mala yakun dillahu nabiyya wal ladina amanu ma'ahu Allah bai ranar da Allah bai ta da annabi da masu imani tare da shi ba an ba su ansa cewa khizi din an fassara tabar wanda ma'anoni da yawa ba kamar yadda su suke fassarawa ba ba kamar yadda suka ɗauka ba kenan dai fahimta ce wadda ba daidai ba ne ba abu na biyu bambancin wannan hadisin da wancan a wannan hadisin an gaya mana ya ce hattanta safan laila au kabla bi qalil lokacin a wancan hadisin farko ba gaya mana lokacin amma nan sai aka ce da dare ya raba gida biyu ko kuma kafin rabin dare da kaɗan kenan wannan yana nuna mana lokacin fara kiyamun laili intisaful lail in dare ya raba gida biyu ko kuma kafin dare ya raba gida biyu da kaɗan ko kuma bayan dare ya raba gida biyu da kaɗan a kama ta yi ta sallah har gari ya waye har asuba sannan kenan ya nuna mana lokacin kenan sannan kuma a ciki ya yi mana bayani bayan annabi ya gama ya tafi ya je sallar asuba yayi raka a biyu a takaice raka raka'atan fajiri sallah raka'atayn khafifatayn thumma kharaja fa salla as-subha idan kun lura raka'atayn ne nan guda shida ne yayi a biyu yayi a biyu sau shida kaga raka a sha biyu ne kenan sai ya bayyana mana a ashe qiyamul layli ana so a yi raka a sha biyu thumma ma'autar sai ayi kwaya ɗaya kenan sha uku a wannan riwaya akwai riwaya da ta zo kuma a sha ɗaya ne ayi biyu biyu sau biyar sai ayi ɗaya shi kenan sai hadisi na ƙarshe

قال فارتجعته في أرض الوفاة وارتجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي في طولها قناه رسول الله أنا أن انا وأنا النبي لإيالنسا حد حد إيالنسا كينا أنا أما نتعلم نعم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آية الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شمل معلقة فتوضأ منها فاعطى وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه واخذ الاذن بنظافه الاذن اليمنى هذا لما جاء من كنا دهمني وانت حديث يجي يريك كنسي شاف كل كنا اما لا يجي من الدهمني نعم يغسلها فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم اوصى ثم ارتجى حتى جاءه المؤذن فقام صلى ركعتين خفيفتين ثم خرج to kaga kari a wannan hadisin imam bukari ya ce mana sun maja a kulmu azumi ladan ya zo masa in dai kaga imam bukari ya maimaita hadisi to duk maimaita akwai wata fa'ida an gane karka ɗauka wai duk iri ɗaya ne ana samun fa'ida bambanci a isnadi ɗaya kenan bambanci a matan kenan waɗanda ya ruwaito hadisin duk ga yadda suka bayar to shine amfanin ka haɗa guda ukun ka samu cikakkiyar isar kenan wannan yana nuna cewa annabi idan lokacin sallah ya ladan yakan je ya masa magana sai ladan ya zo ya ce masa to lokaci ya yi ila ko yana nafila ko yana zikiri ko wani abu makamancin wannan sai zo ya sallah raka abu dadi sannan ya fita ya sallar asubayi to wannan shine abinda abdullahi dan bakir to mana kaga ai kwanan da ya a gidan maimuna dan ai yayi daɗi tunda ya kawo mana ilimi to mun zo karshen suratu al imran gobe insha Allah za mu tashi a tafsirin suratu an-nisa abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko duk taɓa harshe muna neman afuwar Allah ya yafe mana da kalla mu wa bihamdika shi an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh